عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا في أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road a garin maiduguri ta jihar borno a yau sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan takwas miladiya ta 2010 a wannan majalisi da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratu ibrahim alaihi salam kafin mu shiga cikin tafsirin gadan-gadan akwai tambayoyi da za mu karanta ah, wannan wata ce ta rubutu take cewa na samu wanda yake so na da aure amma mamata ta ce sai na yi diploma na samu aiki sannan zan yi aure yau shekaran mu ɗaya kenan muna rikici akan maganar aure ni da mahaifiyata ta ce ni 'yar kwara state ce amma ah, kuma ah, babana kuma ya rasu ni kuma banda wanda zan sa a gaban shi wato zan kawo wannan maganar ta aure na a gaban shi akan maganar aure na mamata har sun bata da yayata akan zancen auren har tana faɗa min cewa in je in yi duk abin da zan yi amma dai in daina yi mata maganar aure da yayata ta ce za ta yi mamata wato za ta yi mata da ta nemi tabarni wato ta ce tibarta ta yi aure don kada ta je ta samu wata cuta sai mamanta wata ce na nawa ne suka mutu duk lokacin da na yi mata magana a kan aure sai ta yi ta zagina har sai jama'a sun ci don haka nake roƙon jama'ar musulmai da su taimaka mun in auri wanda nake son shi da aure kuma dan Allah ina son wato wannan dai shine da ta rubuto a takaice <clears throat> tana magana akan mahaifiyarta wacce ta hana ta yin aure kamar yadda muka yi magana jiya a cikin karatunmu cewa uba ko uwa ba su da damar su ce mijin wato mutum ya saki matar shi matukar matan nan matar ce ta kirki mata ce saliha mata ce mai tsoron Allah uba ko uwa ba su da wannan fawa ta su ce sai miji ya rabu da yasa saboda kawai yana ɗansu saboda wannan baya daga cikin ma'ruf baya daga cikin shari'a baya daga cikin aikin alkhairi da aka ce a yi musu biyayya a kansa to haka nan uwa ko uba ba su da haƙƙin da za su ce wa yarsu ba za ta yi aure ba aure wannan wani haƙƙi ne da Allah ya bata haƙƙin ta ne Allah ya bata ba kuma wani wanda isa ya hana ta wannan hakkin nata musamman ma idan rashin yin auren zai ja ta zuwa ga fadawa cikin wasu fitincinu zuwa ga lalacewa zuwa ga sabon Allah to anan auren ya zama wajibi a kanta duk wanda yake tsoron fadawa cikin fitina to aure wajibi ne a kansa to idan aure ya waje ba a kanta babu kuma wani mahaluki da zai ce ba za ta yi ba ko uwa ko uba ko wani mai sarauta ko wani mai mulki ko ma mai taka bai isa ya ce ya hana wannan wajibin ba saboda haka a dokar shari'a tana da yanci ta je ta auri wanda take so kuma idan uwar ko danginta ko babanta za su ce ba za ta yi ba to tana da haƙƙin ta kai kotu alkali shi ya ɗaura auren aga kuma wanda zai kwance shi saboda haka idan har babu wasu manya da za su iya shiga tsakaninta da mahaifiyarta su sasanta su su nuna wa mahaifiyar kuskuranta in akwai wasu manya a cikin dangi yana da kyau a kai maganar gabansu musamman yanzu a cikin maganar da suke cewa yayarta tana goyon bayanta to wataƙila a samu wata daga cikin yan ubanta ko uwarta waɗanda su ma aka gaya musu maganar za su shiga cikin maganar kuma wannan wajibin su ne su shiga kasu ce ba ruwanmu su ce ai yatta ce a'a a nan ta ne da Allah ya bata za su karɓo mata kuma ƙoƙarin su yi mata katanga da kariya ne daga faɗawa cikin abin nan sauraka tana da damar ta yi wa babarta tawaye ta yi wa mahaifiyarta tawaye akan wannan domin tana ƙoƙarin ta jefa ta ne cikin halaka ta jefa ta cikin fitina ta jefa ta cikin saban Allah ta jefa ta cikin cututtuka na zamani don haka babu maganar haƙƙin uwa a nan haƙƙin uwa anan babu shi don haka ta je ta nemi wasu manya waɗanda ta san cewa za su iya shiga cikin maganar ko dai dangin ubanta ko dangin uwar ko ta je ta samu manyan unguwa sami unguwa ko dagaci wanda yake babba dai a guri a shigo da shi cikin maganar kuma shi zai zama mata waliyi fasultanu waliyu man la laha wacce ba ta da waliyin da zai daura mata aure to shugaba shine mai waliyinta ko babban limami na gari ko limamin juma'a na unguwar zai iya mata taka ya daura mata aure da wanda take so kuma tunda har yana son ta tana son shi suka yi aure kaga kenan su je su ci gaba da rayuwarsu ana samun irin wannan saboda wani kwaɗayin abin duniya da iyaye suke yi daga 'ya'yansu su hana 'ya'yansu aure wannan ba a cikin al'ummar mu ba kawai har cikin al'ummar laraba yanzu yana daga cikin abinda wato a kasar saudiya da sauran kasashen laraba din nan irin su kuwait irin su su su bahrain da sauran kasashen gulf din nan matsalar da ake fama da ita kenan kaga yarinya ta yi karatu ta samu aiki tana son aure amma iyayenta sai su ce ba za ta yi aure ba saboda tana kawo musu wani abu ce tana ɗaukar nauyin gidan tana wato inkom ɗin uban yana ƙaruwa saboda aikin da take yi sau haka sai ya hana ta yin aure kaga yarinya ta shekara arba'in ba aure duk wani wanda ya zo neman ta sai ya kore shi da ya ga manemi ya zo sai ya kore shi to kaga wanda yana ɗaukar alhakin yarsa iya tsawon shekaru da za ta ɗauka tana son aure bai mata ba a cikin saɓan Allah yake a cikin zunubi yake a cikin laifi yake kuma sai ubangiji ya masa hisabin waɗannan shekarun da ya yi na bata wa yarsa lokaci da bata mata rayuwa ba zai ce shi ubanta bane don haka yana da haƙƙi ya ba wai kadara ba ce wani kyauta ce ubangiji yake wa bawa sau haka baka da damar ka ce zaka sarrafa 'ya'yanka ko da kuwa akan abin da zai cutar da su ne ko da kuwa abin da zai zama saban Allah ne don haka tana da dama ta je gurin na sama da ita dangin iyayenta ko ta je gurin wani babba a unguwa in abin ya kama ma akai kotu akai kotu na tabbata alkali zai shiga cikin wannan magana kuma zai daura mata aure da wanda take so bi iznillahi wannan kuma yake tambayar cewa bare da akai fitinar boko haram da yawa mutane sun aske gemun su sun saki wandunan su wato sun tattake wandunan su saboda kokarin ka abin nan shafa musu kashin kaza ka a sa dora musu laifin da ba su yi ba babu shakka a wancan lokacin lokacin fitina ne babu yadda za ka yi in ba haka ba yanzu sai a yi maka ta'addanci kai ba ka yi wani ta'addanci ba kuma kai a yi maka to wannan lokaci kaga lokaci ne da yake da larura da yake da wato hukuncinsa amma in komai ya lafa komai ya abin nan ba daidai bane ko mutum ya ci gaba da tattake wandonsa ko ya ci gaba da tanɗe haɓasa wannan ba daidai bane mutum ya yi haka to kuma ya koma cikin wato yan bid'a ko kuma masu saban Allah wani kuma tambayar da yake yi cewa ka yi magana kan za a iya yi mamaci sadaka shin ana nufin sadakar uku ko kuma ko da yaushe ba wata sadaka uku sadaka in an ce a yi wa mamaci sadaka duk sanda ta samu in yau ya mutu kaga za ka yi masa sadaka a yau ka yi masa in bayan kwana biyar bayan kwana ashirin bayan kwana talatin babu magana lokaci amma a ƙididdige akwai uku akwai bakwai akwai ta kwana arba'in akwai ta shekara wannan duk bidi'o'i ne asalinsa duk maguzanci ne da can abinda aka sani ana yi haduwa ake yi a yi shaye-shaye a yi kaɗe-kaɗe a yi raye bayan kwana uku bayan kwana bayan sati ɗaya a haɗu a yi shaye-shaye a sha burkutu a yi raye to shine aka dawo da musulunci ya zo sai aka to maimakon a daina duka bara a ɗan musuluntar da abu to babu yadda za a yi maguzanci ya zama musulunci ba zai musuluntu ba sai dai ka yi musulunci ko ka yi wancan saboda ita sadakar nan ba ta da lokaci ba ta da wata rana tsayayya ko yaushe ana yin ta wani kuma <clears throat> yake cewa shi ma game da sadakar ni dai yake cewa ya karanta a cikin ahkamul jana'is Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi babin tahqiqu anna sadaqata wa ghayraha yasilu thawabaha ila al-walidi min waladihi la min ghayrihi cewa a sadaka da sauran ayyuka mutum na samun ladan su ne idan ɗansa ne yi masa amma in ba ɗansa ne ba zai samu wannan ladan ba sai kawo maganar ibnu Kathir wa an laysa lil insani illa ma sa'a Allah da yake cewa an laysa lil insani illa ma sa'a wato ɗan adam bai shi da wani abu sai aikin da ya aiwatar sai ibnu kathir ya ce ai kama la yahmilu wizra ghairihi kadhalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi kamar yadda ba zai ɗauki laifin wani ba ba za dora masa wani laifin wani ba to haka nan ba zai samu ladan wani aiki ba sai wanda ya yi da kansa wannan maganar ibnu kathir ce sai ka maganar ibnu taimiya a cikin al-ikhtiyaratul ilmiya da yake cewa laysa min adati salafi baya daga cikin al'ada ta magabata idza sallu sallau tatawwan idan suka yi sallah ta tadawwi ko suka yi azumi na tadawwi ko suka yi hajji na tadawwi ko suka karanta qur'ani su ce a kai ladan zuwa ga matattu na musulmi ya ce to bai kamata a karkace wa hanyar magabata ba hanyar magabata ita tafi falala ita tafi kamala to wannan matsala ce da aka daɗe ana magana akan malamai sun yi maganganu a kanta isar wato ayyuka na alkhairi ka yi shi ya isa ga mamaci to akwai waɗanda suke cewa duk wani aiki na alkhairi idan ka yi shi zai kai ga mamaci don haka za ka iya yin sallah don wani mamaci za ka iya yin umara don wani mamaci za ka iya yin azumi don wani mamaci ya samu lada akwai waɗanda suka faɗi wannan akwai kuma wanda suka ce kwata-kwata ba zai yiwu ba ba za ka yi azumi abin nan sallah ko azumi ko sadaka ko duk ba za ka yi ba akwai kuma wanda suka tsaya a tsakiya suka ce abin da nassi ya zo da shi to a tsaya a kansa nassi ya zo da batun hajji misali annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisi ibnu abbas ya ga wani yana cewa labbaika an shubruma wato ya ubangiji zan yi hajji da shubruma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an nafsika thumma an shubruma ka fara yi wa kanka hajji sannan ka yi wa shubruma shubruma din dan uwansa ne ya mutu sai yake so zai masa hajji sai annabi ce ka fara yi wa kanka sannan ka yi wa shubruma to kaga ashe ana iya yi wa mutum in ya mutu aikin hajji ana iya yi wa mutum in ya mutu aikin hajji ko kuma wato yadda ba zai iya ba zai iya saboda tsufa ya yi tsufa ya ratattake da ba zai iya yin aikin hajji ba shi ma za a iya yi masa aikin hajji duk da yana da rai saboda tsufa ba zai iya aikin hajji ba wannan duk nassi ya zo da wannan to kaga wannan za a iya faɗar cewa eh za a iya wa mutum haka nan sadaka ita ma nassi ya zo da ita ko da kuwa masu tambayar ‘ya'ya ne kamar sa'ad ibn abi waqqas da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta mutu ta bar wata gona da tana so ta yi sadaka da ita amma ba ta yi ba annabi ce je ka yi mata sadaka to wataƙila a ce ai ɗanta ne kasancewa shi ɗanta ne ya yi tambaya ba shine illar ba abinda za mu fahimta dai anan shine sadaka ɗin nan tana daga cikin abinda ai inda sallah ce zai je mata sallah ai ba zai mata sallah ba ce zai yi sallah saboda ita ko zai yi azumi saboda ita saboda haka wasu suka takaita abin akan nasi babu shakka shi ɗa yana da kusanci zuwa ga ubansa sama da kowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗa kasabin ubansa ne wato aikin ubansa ne alwaladu min kasbi min kasbi walidi don haka idan ɗa yayi abu da niyyar Allah ya kai lada ga ubansa zai iya zuwa ga uban nasa amma da sharaɗi ya zamo cikin abin da nassi ya zo da su ne ko da kuwa ɗan ne don haka wannan maganar da shi ibn taymiya abin nan da shi sheikh nasuddin albani yake kararawa wani bangare ne cikin maganganun malamai amma ko mu lokacin da muka yi maganar ba mu ce a yi sallah ba Don wani abin da muka faɗa mun tsaya akan wanda nasi ya zo da su ne addu'a nasi ya zo da addu'a sadaka nasi ya zo da sadaka hajji nasi ya zo da shi hajji na farilla ba na taɗa ba nasi ya zo da shi ka nema masa gafara wannan ma nassi ya zo da shi matukar da ya mutu musulmi kana iya ka nema masa gafara saboda haka wannan wani bangare ne na ai shi ibnu taymiya yana da fadada akwai inda ya fadada maganar ma shi yana ganin zaka iya yin sallah ko azumi amma da farko ka shiga sallar da azumin da niyyar aiki ne ibada ce zaka yi wa Allah ba za ka yi wa wani bane in ka gama ta zama taka lokacin to sai ka iya kyautar da ita ga wani akwai wasu daga cikin takrirat din ibnu taymiya da ya yi kamar haka farkonta ba za ka ce ka shiga da niyyar wani ba za ka shiga kamar yadda za ka yi sallah in ka gama daga baya kuma kana iya cewa ya ubangiji ladan nan tunda ladan ya zama mulkinka yanzu ya zama mallakarka abin da yake duk mallakar ka ne kana iya kyautar da shi ga duk wanda kake so ayar ba tana magana cewa babu aikin da mutum zai amfane shi ba sai wanda ya yi shi abin da ayar take nufi babu wani abin da ka cancanta ko kake mallakarsa ya zama mulkin ka ne naka ne sai wanda kai kai amma wannan baya hana wani mai abu wanda nashi ne ya san maka baya hana ya baka amma wa allaisa lil insani ai ma huwa mulkun lahu wa istihqaqun lahu illa ma sa ba zai zama mulkin sa ba abin cancanta sa sai abin da yi in ya zama mulkin wani abin cancantar wani to kuma wannan shi kuma yana da damar ya dauka ya baka ina ga mutaka ita akan mu shiga cikin tafsiri kamar yadda aka sani a jiya muna kan tafsirin addu'ar annabi ibrahim alaihi salam ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بسم الله ترى الجوائر إتا إتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إنك تعلم ما نحن وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نعم النبي إبراهيم عليه السلام ya yi waɗannan addu'o'i ya roƙi Allah abubuwa kamar guda bakwai a cikin waɗannan ayoyi wanda yake nuna cewa annabawa suna addu'a suna roƙon Allah ba kamar yadda wasu suke cewa annabi ibrahim salam lokacin da za a jefa shi cikin wuta lokacin da aka sa shi cikin majaujawa aka harba shi jibril ya zo ya ce kana da wata bukata a wajen ubangijinka faɗa masa sai ya ce ba ni da wata bukata ilmuhu bi hali hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wai sai ya ce da shi tunda Allah ya san halin da nake ciki wannan ya ishe ni ba sai na roƙe shi ba tunda ya san me nake ciki to wannan sanin da yayi ya gamsar da ni ya ishe ni ba ya bukata in roƙe shi to wasu suna kawo wannan a matsayin wata martaba da daraja ta ta annabi ibrahim ya ƙi yin addu'a har ma wasu suke cewa su ma za su kwaikwaye shi don haka ba za su yi addu'a ba su suna ganin ko meye suke ciki ba sai sun yi addu'a sun roki Allah ba ai Allah ya san me suke ciki to wannan kuskure ne na farko wannan kissar ba ta da asali kissa ce marar asali marar tushe marar kan gado annabi ibrahim alaihi salam ya yi addu'o'i da yawa ga sunan barkatai a cikin alkur'ani akwai a cikin suratul baqara ga su anan anan abubuwa wajen bakwai ya roƙa to a lokacin da ya ƙi ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ya ce Allah ya san abin da yake ciki don haka ba zai roƙe shi ba nan da ya roƙe shi fa bai san abin da yake ciki ba ya san abin da yake ciki bal ma a cikin addu'ar ta sai da ya ƙara maimaita wannan rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama' kaga wannan magana tana ƙara nuna cewa waccan kissar ƙarya ce ba gaskiya bane gashi anan ya tabbatar da cewa Allah ya san komai babu abin da yake boyuwa ga Allah a sama abin yake ko a ƙasa yake ba zai boyi ga Allah ba amma duk da haka bai fasa yin addu'a ba ya roki Allah ya tambaye amsa addu'arsa saboda ka waccan kissa da ake faɗa ba gaskiya ba annabawan Allah sun yi addu'a alkur'ani cike yake da addu'o'in annabawan Allah annabi Ibrahim annabi Musa annabi nuh alaihi salam annabi isa alaihi salam duk sun yi addu'o'i annabi yunus alaihi salam saboda ka addu'a ibada ce addu'a addu'a huwa al-ibada kamar yadda yazo a cikin hadisi tirmidhi addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce domin Allah yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji ce ku roƙe ni in amsa muku waɗanda suke yin girman kai game da roƙona wato game da bauta mun shine roƙon sai na jahannama da dakhirin za su shiga jahannama suna kaskantattu don haka Allah yana son ka roƙe shi ma wanda ma baya roƙon Allah ubangiji hushi yake da shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa wanda duk baya addu'a baya cewa Allah ba ni Allah ba ni Allah ya min Allah raba da kaza to Allah zai fushi da shi dan a nuna maka dan ka fahimci bambanci tsakanin Allah da da halittunsa da bil adama bil adama in ka cika cewa ba ni ba ni ba ni to za ku bata tun yana maka walwala yana har yanzu yana maka fuskar shanu amma Allah shi sanda kake roƙonsa sannan kuma zai je yana son ka sannan kuma zai rika kusanto shi zuwa gare ka sai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun saboda haka babu wani annabi da aka ce bai addu'a ba ko kuma wani ya ce shi ya fi karfin addu'a manzo sallallahu alaihi wasallama ga addu'o'insa nan da yawa ba su ne ma muke muke kwaikwayon su a cikin al'amuran mu ba za mu shiga gida za mu fita za mu kwanta za mu tashi daga bacci za mu ci abinci ko mun gama cin abinci za mu shiga kasuwa za mu sa sutura za mu shiga ban daki ko za mu fita duk annabi ya koya ya faɗi addu'o'i da zikiri da za a riƙa a wannan gurin to kaga wannan shine sayyidul khalqi gaba daya amma yayi addu'a a yakin badar da ya daga hannu lokacin da za a yakin badar yana ta addu'a yana ta addu'a har sai da sa ya faɗi a ah, sayyidina abubakar yana lallashin sai na hasbuka munashadata ka rabbik addu'ar da kake ya isa ta isa hakanan ta isa to kuma wani ce ya fi karfin addu'a shi yasa harka addu'a ka ce dai a taya ka da addu'a amma ba ka ce ai ma addu'a ba kawai kai ka je kai mai kai in baka roƙa ba ka roƙa in ya wasu taya ka shi ma da addu'a haka ake so amma mutum ya miƙe kafa ce shi shi ko dai yana rena kansa cewa ai shi shi a gurin Allah kazami ne ba za a karɓi addu'arsa ba ko kuma shi bai isa ba don haka ba zai addu'a ba sai dai ya sa malamai su yi to ta yi taka ta karɓi ta shi wani malamin da zaka sa ta karɓuwa saboda watakila kana da tauhidi shi bai da shi saboda haka annabi ibrahim a.s. ya roƙi abubuwa a cikin waɗannan ayoyi ayoyin farko da muka karanta ya roƙi allah maɗauki sarki ya mayar da garin maka ya zama gari ne amintacce gari ne mai zaman lafiya da babu tashin hankali sannan kuma ya roki ikhlasi wa junubni wa bani an na'budu al asnam malamai suka ce ya fara gabatar da addu'ar zaman lafiya saboda ba zaman lafiya ba abin da zai yi hatta ita kanta ibadar sai ta nemi ta gagara sai da zaman lafiya ne za ta yi shi yasa sai da ya fara gabatar da neman zaman lafiya suna cewa zaman lafiya ma wato ya mafi lafiyar jiki ya zamana akwai zaman lafiya ya fi kana da lafiyar jiki wani yake cewa abinda zai nuna maka haka ya ce kaga dabba wato da za a samu akuya misali ta karye to za a yi mata magani ta warki kuma za a ba ta abinci ta ci a ba ta ruwa ta sha tana kuma jinya har ta warki ce amma da za ka zo ka ɗaure dabba kusa da, kura ka ɗaure akuya kusa da kura to in ka ka abinci ba za ta ci ba ka karuwa ba za ta sha ba haka za ta yi ta ihu tana kuka har ta mutu to kaga ashe yanzu da zaman lafiyanta da waccan kare wanne fi kare ta fi abin nan zaman lafiyan yafi yafi yafi a gurinta saboda lokacin da take kare afwan da tashin hankali nake so in ce da tashin hankali da kare wanne fi kaga tashin hankali ya fi hadari dan nan tana cikin tashin hankali ga ta dai lafiyayya ce amma saboda tashin hankali har ta halaka amma waccan karaya da yake tana cikin kwanciyar hankali gashi ta samu waraka to shi yasa sai da ya fara gabatar da addu'a a samu zaman lafiya sannan sai ya kawo batun batun bauta ya ce wa junibni wa baniya an na'budu al-asnam sannan kuma ya ci gaba da cewa rabbana innaka rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zai zar'in inda baitikal muharram jiya mun dauko kissar lokacin da ya dauko hajar ya kawo ta daji lokacin bai ma zama gari ba yana daji akwai abin da wasu suke faɗa a nan su ce abin da sara ita ce ta ce a ɗauke ta aje a yadda ita a daji shi kuma annabi ibrahim a.s. ya ɗauko ta ya zo ya yadda ita a wannan guri wannan ba gaskiya ba ne ba zai yiwu ba annabi ibrahim a.s. don kawai matarsa tana kishi da wata ce ka kai ta jiji kuma ya ɗauke ta je kai ta jeji ya kai ta wani garin mana sai ya kai ta jeji wannan a kai ta jeji ɗin umarnin allah ne don kuma ya jarraba shi ne a ga ƙarfin zuciyarsa a ga yadda zai fifita umarnin Allah ne ko zai fifita matarsa da ɗansa saboda ka je kai ta da duk abin da muka yi bayani a jiya mun kusa zuwa ƙarshen kissar lokaci mana halinsa annabi ibrahim salam yana zuwa ya duba annabi isma'il lokacin ya yi aure karan farko ya zo ya samu matarsa ta farko yayi sallama ya tambaya yana nan aka ce da shi baya nan ya fita ya tafi farauta don farauta yake ya samu abin farauta zo a gasa nama sannan a ci a sha ruwa to ya tafi nemo wa iyalinsa abinci haka duk namijin namijin girki yake namijin kwarai zai rika fita yana nemo wa matarsa abinci ba wai ya kwanta a gida ya ce matarsa ta je ta nemo ba ka san wani in matarsa tana aiki shi ya huta sai ya bararraje raje a gida sai dai in ta dauko albashi su cinye wannan ba mijin mijin ba ne wannan mijin banza ne mijin kirki shine wanda zai fita ya je ya nemo ya zo ya kawo iyalansa ba shi ya kwanta ba iyalansa wato akwai irin waɗanda jikin wato zuciyar ta mutu yanzu irin masu zuwa su yi zaman kashe wando a ƙasar saudiya ko a jidda za ka sun tafi da mata shi ya zauna a gida ya tura matarsa tare tana aikatau a gidan larabawa ana ba ta kuɗi tana kawo masa shi yana gida wai ba zai fita ba kan askari ya kama shi don haka ko sallah baya fita amma yana kwance a gida ta je ta yi aikatau gidan laraba ko lalacewa ma za ta yi ta lalace akwai matar da inda take aiki mai gidan ya ce sai ta yadda ta ba shi kanta shi kuma zai mata ƙarin albashi zai kara mata riyal ɗari lokacin da ta ce ba za ta yadda ba ta zo take gaya mijin ai wannan gudun za ta bar aiki sai ka hauta da fada dan me zaki bari kuma menene to menene in kin yadda wani abu ne ai ba zai ce cinye ba ai ba ba zai ce cinye ba wani abu ne ki tafi to kaga wannan wannan kamata yi wato a kai shi gaban alkali in ta kama ma a yanka shi wannan wannan wannan ba mutum bane ba mutum bane mutumin da zai ce wa matarsa ta je ta yi zina saboda shi a ƙara musu albashi na riyal ɗari to kaga wannan matacce zuciya kenan duk mutumin kwarai namijin kwarai shi yake ciyar da zurriyarsa ba shi yake ciyar da matarsa ba matarsa yake ciyar da shi ba saboda haka da ya zo ya yi tambaya a ce ya tafi ya tafi farauta sai yake cewa kai fa aishukum ya kuke rayuwa sai su ce gaskiya muna cikin matsanancin hali wahala dai kan muna shanta wahala yau ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban sai dai haƙuri abin amma gaskiya ba daɗi banda nama da ruwa ba abin muke samu ta dai yi mita ta faɗi abubuwa dai marasa daɗi ya ce to in ya zo ki ce da shi ya canza dokin ƙofarsa ta ce to lokacin da annabi ismail ya shigo gida sai ki cewa ji ina jin ƙanshin ya sai ji ƙanshin ubansa annabi ibrahim wannan ita ce lugatul qulub to zukata sukan yi magana da juna ga su ba a tare suke ba amma sukan tattauna da juna wani lokaci shi yasa Allah yake gaya mana kissar annabi yaqub yaqub alaihi salam wanda duk dai dan gidan ne zuzzuriyar ce walamma fasalat al'ir qala abuhum إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ya ce ina jin ba ina jin ƙanshin ina jin ƙanshin yusuf ba dan dai kada ku zarge ni ba ku ce kawai tsufa ne suka ce aiko kana cikin tsufan naka har yanzu dai kana cikin damuwa to haka shi ma annabi isma'il ya ce ya jire ya ji ya ji ƙanshin abin ya ce ba ku baki wani bako ba ta ce eh wani dattijo zo mai kama kaza mai kama kaza ta sifanta shi yace me me me me ya tambaye ki ya tambaye ni yadda muke rayuwa na gaya masa gaskiya muna cikin wahala yace to daga nan bai baki wata wasiya ba yace eh ya min wasiya yace ka canza abin nan dokin kofar ka yace to ya bani umarni in sake ki za ka tafi gidanku don ka sai ya sake ta an sifanta mace ya sifanta mace da dokin kofa saboda dokin kofa kofa nan ne gurin wato nan ne marfi da yake sitirci abin da yake cikin ɗaki in aka samu aka balla kofa to shikenan rufe rufe asirin mijinta ne to wannan ita ce macen kwarai shi yasa za ga mijinta yana son ta wacce kuma za ta rika tona asirin mijinta tona ba mata kirki ba ce na haka duk abin da mijinta zai mata ba za ta gode ba shi yasa annabi ibrahim ya ce ya canza ta ya sake ta ya kuma auren wata annabi ibrahim ya sake kawo musu ziyara aka kuma sake yin dace baya gida ya tafi farauta sai ya tambayi matan nan yaya kuke rayuwa ta ce alhamdulillah ai mu ba gaskiya wato sai dai mu gode wa Allah amma ba abin da muka rasa su ce muna cikin yalwa muna cikin kwanciyar hankali ta yabi irin yanayin da suke ciki daga nan sai ce to in ya dawo ki ce da shi sabbita atabata darik ka ƙara kafe dokin kofar nan naka da ya dawo ya ji ƙanshin alamar babansa ya zo gidan yake tambayta akwai wanda ya zo ta ce eh akwai wani wanda dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza ya gane babansa ne ce me ya ce miki me kika ce masa ta tambaye ni irin rayuwar da muke ciki ni kuma na gaya masa dai cewa babu wata matsala muna cikin kwanciyar hankali ya ce to daga nan wacce wasiya ya biki ce ya ce ka kafe ka kafe wato dokin kofar nan taka ce to ya umarce ni ne in rike ki hannu biyu wanda ke ce matar kwarai to irin wannan matar ce idan aka yi wato kaddara ubangiji ta zo ta rasu sai ka ga mijin kamar ya hauka kamar ya hauka wani wani lebura ne lebura ne yana aiki a ƙarƙashin ubangidansa ubangidansa babban dan kwangila ne to amma shi lebura ne mai amana mai gaskiya sai ubangidan ya ce to zan aura maka yata sai ya aura masa yasa to duk bayan wasu 'yan kwanaki ko sati ko sati biyu shi ubangidan yakan shirya kaɓakin abinci gidansa ya gayyato ‘ya'yansa da mazan abin nan a zo a ci abinci to ita wannan da aka aura lebar duk sanda aka zo aka kawo abinci ya sai ta kici ya ba za ki ci ba A ce a ai ai abin nan duk da aka kawo muna samu alhalin ba ta samu ba ce ai ba wani duk abin da za ku samu ana ina samu a gidana shi yasa lokacin da ta mutu aka ga shi mijin nata yana kuka ana ta bashi hakuri kuka da sauti fa irin abin da ba aka hana shari'a ta ce ka dai ka ai ana ta lallashin sa yace baka san wace ce ba wannan matar har ta mutu ba a san asir wato asirin mu tsakanin mu da ita ba a gidan su ji ake duk irin kabakin da uban ta yake a gida ma a gida ina kawo mata haka haka haka har ta mutu ai ba zan manta ne ina ci gaba da da kuwa yana ihu to shi yasa annabi ibrahim alaihi salam ya ce ka rike wannan matar to haka sayyidina eh, isma'il ya zauna a cikin wannan kabila ta jurhum a nan wannan guri har ya zama ya zama ya rayu wato jama'a sun tattaru a gurin an samu kuma ƙabilu na daban-daban to shi annabi ismail a.s. shi ne uban larabawa abin nan shi ne uban ƙwarai duka shawa ta nasabarsa suke fitowa kuma shi shine awwalu man nataqa bil arabiyyatil mubina kamar yadda zo a hadisi shi ne wanda ya fara yin larabci mai fasaha wato ya koyi larabci daga kabilar jurhum amma da ya koyi larabcin kuma sai Allah ya sa masa fasaha da azalaka da azancin magana sai ya zama na duk ma wasu larabawan da ke wurin ya fi su iyawa magana su tafi fasaha shi yasa a wata wayar aka ce shine awwalu man nataqa bil arabiyya shine farkon wanda ya fara yin larabci to ba ana nufin cewa ba laraba sa ba ana nufin larabci mai fasaha shine farkon wanda ya fara yin sa yace rabbana ya ubangijinmu inni askantu min zurriyati na saukar da wani bangare na zurriyata don bai saukar da duka zurriyarsa ba ya saukar da sara abin nan hajar ne da ɗanta kawai amma sara ba ta gurin biwadin ghairi zai zar'in a wani kwari wanda ba mai shuka ba inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana li salata ya ubangiji dan su tsayar da sallah wato na kawo su nan na aje su ya ubangiji dan su bauta maka ya za a yi ka kawo su gurin da babu ci babu sha kuma don su yi bauta wannan ya nuna cewa annabi eh, ibrahim salam ya gamsu cewa wannan zurriyar tashi allah zai raya ta ita kuma za ta raya wannan gurin kuma za ta raya wannan gurin ne da ibada da bautar allah shi yasa a nan take yake faɗar dalilin kawo su ya ce liyuƙi salata sai ya faɗi sallah a duk duniya ba inda ake sallah kamar nan gurin ko akwai ba inda ake sallah kamar kamar kamar maka faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim ya ubangiji ka sanya af'idatan zukata minan nasi zukata ta na daga mutane zukata ta wasu mutane tahwi ilaihim tana karkata zuwa gare su za mu ga Allah ya ya ce minan nasi min min din nan tabi'idiyya ce dan a nuna ba kowa ne yake sha'awar zuwa maka ba sai musulmi wanda ya san abin da yake za ga wani da musulmin ne amma ya fi son ya tafi London ba haka ba ya fi son ya tafi New York wani da ka ce da shi ya tafi maka umara wallahi gara ka ce tafi Lagos ko Anacha wataƙila akwai yana da business a can haka ba kowa ne yake marmari na gurin ba sai waɗanda suke musulmi kuma za ka ga inda musulmi yake musamman wanda bai taɓa zuwa ba marmari yake ya gan shi a maka kaga tsohuwa tana ta kulle-kulle tana ta ɗan kulle-kullanta tana ta adashi tana ba komai take so ta tara kuɗi ta tafi maka Allah ya jefa mata san zuwa maka to miliyoyin musulmi da ke duniya haka suke sha'awa su gansu a ƙasa mai alfarma musamman wanda ba su taɓa zuwa ba musamman wanda ba su taɓa zuwa ba Allah ya sanya san wannan gurin ka duba guri ne fa wadin ghairu zizarin guri ne da ba shuka banda duwatsu babu komai a gurin amma kuma sai gashi Allah maɗauki sarki ya canza gurin ya sa wa mutane shauƙin zuwa gurin sai ya ce warzuqhum min thamarat dan ba zai yi abautawa Allah ba babu abinci ka azarta su da kayan marmari duk da kalmar samara tana ɗaukar ma'anar kayan marmari tana ɗaukar kuma ma'anar abinci su gero su dawa su alkama dinnan duk samarat ne shi yasa Allah ce kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi saboda haka su ma waɗannan abubuwan da ake abin da ake nomawa na masara da gero da dawa da alkama da duk waɗannan suna cikin su ma asamarat Allah ce ka azurta su da kayan marmari ka duba addu'ar da annabi ibrahim yake yi yana addu'a a gurin da yake faƙo a gurin da yake duwar wasu a gurin da babu shuke-shuke amma kuma yana cewa a azurta su da kayan marmari wannan yana nuna cewa in ka rike Allah to ka roƙe shi duk abin da kake so kada ka ji cewa akwai abin da zai gagara Allah bai duba cewa gurin nan guri ne wanda yake duwar wasu ba ya zai roƙi kayan marmari a wannan gurin inda wani ne sai ya ce Allah Allah ka tsare su daga namun daji abinda zai tunanin ai namun daji ne za su abin Allah ka tsare su daga namun daji da mu da miyagu miyagu mutane da kwankwamai amma duk ba wanda yake roƙa musu ba su yi ibada kuma Allah ka ba su abinci sai gashi ubangiji ya karba addu'arsa ya sanya kasar garin maka wato haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay rizqan min ladunna ya zanta ko ina ana kai masa ka je ta'if wani lokaci in ka shiga ta'if ka je za ka sayi wani abu kayan marmarin sai a ce a wannan makka za a kai ka saya a can ba za a sayar maka a nan ba sai ka je maka ka saya an shirya shi ne na makka to haka nan kasashe yanzu irin su kasar syria kasar jordan kasar masar kasar yaman za ka rika ganin kayan marmari wanda daga cikin ake shigo da su wasu ma su da suke can ba za su same su ba sai sun zo nan saboda da masu noman sun noma sun san inda za a je a saye su da daraja shine a garin maka saboda haka sai ka je garin maka ka ci ka ci kayan daɗi ka ci tuffa ka ci inabi ka ci waye in ka da garin kuma ka ci yalo <laughs> ya ce faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun yace ya ubangiji ka azarta su da kayan marmari domin su yi godiya wato kaga wannan shine bambanci tsakanin annabi ibrahim alayhi salam da su quraishawa a lokacin da alqur'ani yake sauka su gashi Allah ya yawaita musu ya yalwata musu ni'ima din ya ba su zaman lafiya din a sakamakon addu'ar annabi ibrahim amma sun kibin addinin su sun ki godewa Allah sun canza ni'imar Allah da kafirci baddalu ni'matallahi kufra to ga shi kuma annabi ibrahim wanda shi ne kakansu wanda suke takama kakansu ne amma ga shi abin da ya addu'a ya yi allah ya samar da zaman lafiya a garin nan dan a bauta wa allah shi kaɗai kada a bauta gunki allah ya ba da kayan marmari da kayan walwala a garin nan domin a tsaya a yi ibada a bauta wa allah yadda ya kamata domin in ciki bai cika ba bautar allah ba ba ta yi wadda abin nan ba saboda ka sai shi yasa musulunci ya ce an kawo abinci to ka fara da shi kafin sallah saboda in kana cin yunwa kuma kana ganin abincin nan a ce da kai za a yi sallah to a gaskiya sallar na rabi da rabi za ka yi ta musamman a ce kanshin abincin yana bugawa ga yunwa to sai aka ce ka fara da abincin in ka gama to sai ka je ka yi sallah shi yasa ibnu umar a azumi a irin wannan lokacin in ya je buɗe baki sai ya cika cikin shi tab yana ji ana ikama ya ce kai sai na gama wannan ba laifi ba ne saboda ya zo masallaci cikin nutsuwa ba yana yi yana ganin yana jin haushin liman ba cika liman ya fiye dogon ruku liman ya fiye dogon sujada amma in ya kunshi ba zai damu ba ya ce rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangiji ka san abin da muke boyewa ka san abin da muke bayyanawa wato babu abin da zai buya gare ka manufata ta wannan addu'ar Allah ka sani ka san dan kai nake wannan addu'ar ban nufi wani abu da wannan addu'ar ba sai dan Allah maɗaukakin sarki ka taimaka wa mutanen garin nan abin da nake so Allah maɗaukakin sarki in samu yardarka in samu ikhlasi domin ka san komai ka san na zahiri ka san na baɗi wasu malamai suka ce ma ana nufin abinda muka ɓoye wato abinda annabi ibrahim ya ɓoye na san haja wa ma nu'lin da abinda muke bayyanawa abinda yake bayyanawa shi da hajar na kuka kukan rabuwa to amma abin ya fi karfin wannan fassara annabi ibrahim a.s. yana magana ne akan zuciyarsa gaba daya ya allah ka san abin da na ɓoye a zuciyata gaba daya ba ɓoye komai ba sai ikhlasi gare ka komai nake yi din nan dan kai nake yi ya ubangiji addu'an nan da nake wa mutanen garin nan da komai da nake yi ya ubangiji ina yi ne dan kai don ka san komai babu abin da yake buya gare ka fil ardi wala fis sama a sama ko a ƙasa an ambaci sama da ƙasa amma ana nufin komai ma ko ina ma saboda sama da ƙasa shine abin da dan adam yake gani a zahiri amma abin da ma ba sama ba ƙasan yake ba ma ubangiji ya san da shi sannan sai ya ce alhamdulillahi wa habari li ala al-kibari isma'ila wa ishaq na gode wa Allah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah allazi wahaba li ala al-kibari wanda yayi min kyauta yayi min kyauta duk da manyanta duk da na manyanta isma'ila wa ishaq kyautar isma'il da ishaq ya min kyautar isma'il da ishaq duk da na manyanta na tsufa inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na mai karbar addu'a ne wato mai jin addu'a ne ma'ana mai karbar addu'a ne kaga sai ya dawo yana godiya da ubangiji ya masa kyauta ka duba yadda ya kirawo 'ya'ya da matsayin kyauta domin 'ya'ya da ubangiji zai baka kyauta ce ya baka ba kasancewar kaya aure dole ka samu da? na sau nawa ake samun mata da miji sun yi aure shekara ashirin talatin ba ashe aure ba shi ke sa a samu ba sai ubangiji ya ga dama ya baka ya habu liman yasha'u inathan wa yahabu liman sha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa ilasa wa yaj'alu man sha'u aqima ubangiji madaukakin sarki shi yake kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya so ‘ya'ya mata ga wanda ya so kyauta ce ubangiji yake maka kakkare na ka ce ya zai baka mata ya hana ka maza matan nan ubangiji da ya baka sai su zama sun fi mazan dama a ce ya baka mazan matan da ya baka sai su fi mazan domin za su girma bayan sun samu kyakkyawar tarbiyya a wajenka su auri mazaje salihai duk namijin da suka aura kuma ya zama ɗanka saboda haka zai yi maka abin da ɗanka da ka haifa a ciki ma watakila ba zai maka ba kaga ashe in ya baka 'ya'ya mata ɗin ma in har ka yarda da kyauta ce ta ubangiji ka sallama ka gode to ubangiji sai ya sanya wannan 'ya'ya matan su zama kamar maza ne a wajenka haka nan wa yahbu liman yasha'u inatan wa yahbu liman yasha'u dhukur ko ya baka maza zalla ya baka maza zalla waɗanda za su taimaka maka lokacin da suke kake bukata kake bukatar taimako aw yuzawwijuhum dhukuran wa inasa ko ya gauraya maka ya baka namiji maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda ya so ma sai ya sanya shi makarara baya haihuwa shi ma watakila wannan ni'ima ce ubangiji ya so ya masa kila da an bashi dan dan ya iya zama ajalinsa sau nawa da ya zama ajalin ubansa to wani idan Allah ya sanya shi aqiman ya zama bakarara ne baya haihuwa ubangiji sai ya musanya masa ƴaƴan al'umma duka su zama ƴaƴansa duk inda ya shiga sai a ga ba me kake bukata ba baka zo a taimaka duk inda ya shiga sai kaga ana taimaka masa ƴaƴan jama'a sun zama kamar ƴaƴansa suna yi masa abin da ƴaƴansa za su yi masa to wannan yana komawa ga yadda ka yadda da da da aikin ubangiji da kaddarar ubangiji abin da ya baka ka dangana da shi to sai ka samu wannan tagomashin za mu ga annabi ibrahim alaihi salam tun a karan farko lokacin da aka jefa shi cikin wuta Allah ya tsirar da shi ya yi addu'a ya yi addu'a cewa rabbi habli min salihin ya ubangiji ka yi min kyauta habli min salihin ka yi min kyautar wani daga wani ɗa ko zurriya daga cikin mutanen ƙwarai don haka Allah ya karɓi addu'arsa alal kibari bayan ya tsufa sai ya bashi isma'il sannan daga baya aka bashi ishaq bashi isma'il bai sa yayi mamaki ba don dama yayi addu'a ishaq shi ne ya bashi mamaki a ce zai haihu kun ga yadda Allah ɗauki sarki ke gaya mana falamma dakhalu alaihi a cikin suratul hijr falamma dakhalu alaihi qalu alaihi qalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal fabashsharuhu ghulamin alim qalu إنا نبشرك بغلام عليم قالوا أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كذا سيئ ما لو كتشن سكتشي منا مكة بشارة دواني يارو مي أنا أنا نفي إسحاق فبشروه نبشرك بغلام عليم منا مكة بشارة دواني يارو مي sai ya rika mamaki a bashar tumoni ala an masani alkibaru bayan girman nan nawa lokacin ya kai shekara ɗari wasu ya kai shekara ɗari da goma sha biyu matarsa ta kai shekara casa'in amma kuma an yi masa bishara da zai haifi yaro mai a bashar tumoni ala an masani alkibaru fa bai bashiru da wani irin bishara ce wannan kuke mun kalu bashar naka bil haq gaskiya muke gaya maka wannan bisharar gaskiya muke gaya maka kuma idan annabi ibrahim salam ya yi mamaki duk da cewa mala'iku ne suka gaya masa ba za mu yi mamakin wannan ba kamar annabi zakariya salam annabi zakariya shi ya addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يخلق ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء ka duba shi ya addu'a ya ce a ubangiji lokacin da ya shiga gurin maryam alaihi salam ya ga kayan marmari a gurinta kayan marmarin da ba a samun su a lokacin ta nuna masa Allah ne ya bata kuma Allah yana iya yin abin da ya ga dama da ya fita sai shi ma ya addu'a ya ce Allah ni ma ka bani zurriya tayyiba shi ma lokacin ya manyanta ce Allah ka bani zurriya tayyiba don kana karɓa addu'a sai mala'iku suka kira shi tunda annabi ne suka ce Allah yana maka bushara yana maka bushara zaka haifi Yahaya musaddiqan bi kalimatin min Allah wanda zai gaskata wata kalma ta Allah da annabi Isa musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan kuma zai zama shugaba wa hasuran kuma wanda zai zama yankakke ba ruwan shi da mata mai ibada wa nabiyyan min as kuma ya zama annabi cikin salihan bayi kaga yaro ki Allah Allah ya aiko mala'iku masa bishara an karba kuma sai ta yana mamaki rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibaru ya za a in haifu Allah bayan kuma ga gashi na manyanta wa imra'ati aqiq matata bakarara ba ta haihuwa ai bai kamata ya mamaki ba maro baya ba to wani lokaci in ka roki abu wanda ba ka sa tsammanin za ka samu da zarar aka ce za ka samu sai ka ɗumauce ka je wa gurin wani ka ɗan nemi da Allah ina so da Allah a ɗan taimaka min da naira ɗari zan ci abinci gida na ba abinci kawai yana shiga sai dauko ɗaurin miliyan ɗaya sai ce ga wannan kaga naira ɗari ɗarin ma yana zata za a kore shi ya zai zai rarike shi cika ta kafe kafe tambayar tsaya wallahi jiyan nan sai da ka zo na bakar sai ya je ga ya ɗauko biliyan ya aji a gabansa kaga dole ya ci a a ce ɗauke ci a a ba ka ɗauka mana ba kai ka zo kana nema ba sai sai ka ga yana yana yana abin nan ci anya da gaske ne to shi ma lokacin da ya addu'ar duk da ya san Allah ya roƙa Allah yana yin abin da ya ga dama amma ana amsa masa addu'ar sai ya kidime ce to ya zan kuma in haihu gashi matata bakarara ce wata zan auro wacce take yarinya mu haihu ko kuma a'a mu ne za a maida samari a sake dawo da mu baya a irwanin ne mu baya mu haihu suka ce haka dai za ka haihu din haka Allah yake yana yin abin da ya ga dama to shi ne annabi ibrahim alaihissalam yake addu'a yake godiya ga allah da ya bashi alal kibari duk da ya tsufa ya bashi isma'il ya bashi Isha. ishaq yace inna rabbi la sami'u addu'a. lalle allah mai karba addu'a ce rabbi ja'alni muqimas salah ya ubangiji ka sanya ni mai tsayar da sallah wa min zurriyati haka nan daga cikin zurriyata rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka ansa addu'a ka ansa addu'ata rabbi ighfir li wa li walidayya ya ubangiji ka gafarta mu ka gafarta wa iyaye na biyu walil mu'minina yawma yaqumul hisab ka gafarta wa mu'mini ranar da hisabi zai tsaya annabi ibrahim alayhi salam ya zai nemi gafara ga mahaifinsa bayan kuma ya san mahaifinsa ba musulmi bane bayanin da za mu kara kenan insha Allah gobe sallallahu